yammacin asabar hudu ga watan sha'aban hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1436 daidai da 23 ga watan mai shekarar miladiya ta 2015 wannan shine kaset na 17 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafan shekul islam abu abdullah muhammad Ibnu Abibakar az-zura'i wanda aka fi sani da suna Ibnu qayyim al-jawziya Allah ubangiji ya ji kanshi da gafara littafin zadul ma'ad mausu'a ce ta tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wadda Ibnu al-qayyim ya rubuta alhalin yana halin tafiya zuwa aikin haji daga kasar su ta dimashq sham wannan littafi yana ɗauka da duk wani abu da ke da alaƙa da rayuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da shiriyar da manzon Allah ya karantar a dukkan al'amuran da suka shafi addini da rayuwa dan jama'a masu bin wannan karatu ba su manta ba muna tattauna mas'alar da malam yake ba mu bayanai akai dangane da matan da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya zauna da su zaman aure mun ji bayani akan babbar uwar gida ta farko ita ce khadijatu bintu khuwailid daga nan kuma sai ainihin wato sauda az-zam'a al-qurashiyya radiyallahu anha sannan malam ya bamu labarin ummu abdullahi wato aisha kenan radiyallahu anha ta hudun su ita ce hafsa bintu umar bin al-khattab Allah ya kara mata da ita da mahaifinta daga nan kuma sai ainihin karatu ya kai mu kan zainabu bintu khuzaima da kuma ainihin ummu salama hindu bintu abi umayya al-makhzumiyya baya ga wannan sai muka zo mata tattauna mas'ala dangane da matar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wadda Allah da kanshi ya daura mata aure ita ce Zainabu bintu Jahshin ita ma yar kabilar ainihin wato Asad bin Khuzaima Allah ya kara mata yadda daga nan kuma sai Juwairiya bintul Harith ibnu Abi Dirarin al-mustalaqiyya sai kuma bayani ya kai bayani akan mas'alar ta shafi auren manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da ummu habiba wato ramlatu yar gidan Abu Sufyana to anan ne malam Ibnu al-Qayyim kamar al'adar shi sai tumbuko ta mas'ala mai matukar girma a cikin tahqiqi na ilimi ita ce bayani akan inganci ko rashin inganci na ainihin matsalar da ta zo a cikin sahihu muslim game da cewa sayyidina abu Sufiyana Allah ya ƙara masa yadda bayan musuluntarsa ya roƙi manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallama alfarma guda uku sakamakon cewa da mai riwaya yi ya wayi gari shi abu Sufiyana, musulmai ba sa kula shi ba sa kallon mutuncin shi ba sa magana da shi sai abin yana damun shi kamar yadda zo a cikin wannan riwaya sai ji gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya roki alfarma cewa manzo Allah ya taimaka mishi ya mishi alfarma uku alfarma ta farko shine zai bashi yaya aura ita ce ɗaya daga cikin yaya mafiya kyau a cikin larabawa kamar yadda yace na biyu kuma ya ba shi dama shi ma a sanya shi kwamandan yaki ya je yaki kafirai irin yadda da yake yaƙan musulmai sannan kuma ga 'ya'yan shi nan mu'awiya da ainihin yazidu yana fata a ba su matsayi su ma a cikin musulmai su zama manyan mutane to wannan hadisi da tun tumbuko shi sai ya jawo aiki mai girma a nan wajen kuma wannan matsala ce da malamai suka yi ta maganganu akan wannan hadisi tun daga kan masu inkari inkari mai tsanani irin su ibnu hazmin da suka ce hadisi ne maudu'i da waɗanda kuma suka ce a'a da za a buga a raya wannan hadisi ba zai zama ya inganta ba domin ya saba wa abin da yake mutawatiri a cikin kissa ingantacciya ta tarihin ainihin wato auren annabi sallallahu alaihi da ummu habiba cewa ya aure ta tun tana kasar habasha tana hijira da mijinta ubaidillahi dan jahash wanda ya koma kiristanci wannan abu ne tabbatacce mutawatiri da yashi kuma za a ce an ƙara daura mata aure a shekara ta ainihin goma bayan an yi fatu makka waɗannan dai bayanai muka fara jiyo su farko daga al-imamu nawawi a cikin littafin sharh muslim sannan muka sake kuma ishara zuwa ga wasu wuraren bincike wanda daga ciki akwai littafin al-mufhim na sharhin muslim din shi ma kenan da littafin sharhin muslim na qadi da kuma littafin al-mufhim kamar yadda na faɗa fi mastashkala min sharhi a fi sharhi mastashkala min talkhis kitab muslim na al-imam abul abbas abul abbas al-qurtubi ba qurtubi abu abdullahi mai tafsiri ba qurtubi shahararrun malamai guda biyu ne akwai abul abbas malamin hadisi mai littafin sharhin muslim talhisi da sharhin muslim sannan kuma akwai abul abbas abu akwai abu abdullahi al wanda ɗalibi ne ga wancan shine sananne da aka fi sani mai littafin tafsiri kenan to mun fara karanta kuma wasu bayanai daga cikin littafin al-bahr al-muhit sajjaj na malam a. al-Ethiopi shine sai lokaci ya kure mana da haka zamu koma mu ƙara jin waɗannan bayanai kafin mu je gaba insha Allah kafin mu ce akwai istidraki kwaya daya da aka yi mini dangane da wato tarihin auren Khadijatu bintu Khuwailid Allah ya ƙara mata yadda cewa na karanta bayani game da shekarunta da Ibn al-Qayyim ya ambata anan cewa an aure ta tana da shekaru 40 amma kuma sai na wuce kawai ban ce komai ba tsakani da Allah ina sane na wuce ba wai na manta bane ina sane da kuma cewa akwai tababa game da wannan matsala amma kawai ban dauka wata matsala ce da take bukatun sai wani surutu akan ta ba amma a takeici jama'a babu wani abu da ya inganta ko guda daya game da tarihin tabbatar da shekarun Khadija sanda aka aure ta wannan shine ta hakikin magana a takeici ba tare da sai mun ta debo litafai ba na ba ta mun gane wannan zan iya ishara dai kawai zuwa ga littafin malam Muhammad Abdullahi al-Aushan malam Muhammad Abdullahi al-Aushan mai littafin ma sha'a wa lam yathbut fi sirar nabawiyya abin da ya baza gari amma kuma bai inganta ba a cikin tarihi suna nan da yawa a cikin tarihi Annabi sallallahu alaihi wasallam in kun tana ranar mun yi magana wani hadisi anan da mutane suka dinga zazzara idanu saboda an ji cewa hadisin ko ina ana labarin shi kuma an ce bai inganta ba albani ne ce bai inganta ba nasiruddin tun kafin shi kuma sai al-Imam Ibn Jawzi a cikin littafin Mawdu'atul Kubra hadisin zaruha da unnaqata fa innaha ma'mura da uha fa innaha ma'mura ko muka ji bai inganta ba to haka game da mas'ala ta shekarun Khadija babu abu ɗaya da ya inganta akwai Ibn Sa'di ya ruwaito haƙi a cikin Dalailun Nubuwa sannan al-Imam al-Hakim a cikin Musaddarak su ruwaito maganganu kala daban-daban tsakanin mai cewa shekaru 40 da mai cewa shekaru 35 da riwayar da ke nuna cewa shekaru 28 da makamancin su duk wannan riwayoyin gaba ɗayan su babu abin da ya inganta na ba ta jama'a mun gane bai inganta ba gabaki daya da haka babu wanda ya sani ala wajhi dukka wa tahqiq cewa shekarunta nawa ne sanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta wallahu ta'ala a'lam a karanta wancan littafin na Muhammad Abdullahi Al-Aushan wanda yake ainihin wato yayi magana akan haka dalla dalla a cikin littafin sunan littafin ma sha'a wa lam yathbut fi nabawiyya abin da ya baza gari amma kuma bai inganta ba a cikin tarihin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama to bari mu koma gun malam al ethiopia wato Muhammad ibnu ah, Ali Adam al-Ethiopi wani babban malami da har yanzu yana raye a ƙasar Saudi Arabia Allah ya ƙara mishi lafiya a wannan littafin nashi na sharhin Muslim mai suna al baharul al-Muhit sajjaj fi sharhi sahih al-Imam Muslim ibn al-Hajjaj a cikin wannan mujalladi na 39 ne wannan a cikin shafi mun fara karantawa a cikin shafukan littafin daga shafi na 650 yanzu kuma za mu tsallaka a cikin shafi na 655 inda ya ce hadha al-juz'u min al-hadithi mushkilun jiddan wannan bangare na hadisin inda annabi eh, Abu Sufyan ya ce manzo Allah zan auren maka da ƴata ummu Habiba malam ya ce wannan yana da rikici kwarai li'anna zahirahu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama innama tazawwaja ummu Habibata radiyallahu anha bada islami Abi Sufyana domin a zahiri abinda hadisin ke nunawa shine cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ya auri ummu habiba ne alhalin bayan musuluntan abu sufyana sai ya ce wa ba da fati makka bayan fatu makka kenan ma anna sabita bi riwayatil mutazahira annahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa tazawwajaha qabla zalika bi zamanin tawil bayan kasancewar kuma akwai labarai tabbatattu waɗanda suke tabbatar da cewa manzo Allah ya aure ta ne kafin lokacin da zamani mai tsawo kamar yadda muka karanta muka faɗa a baya shine da ya maganganu ya maganganu sai ya ƙara cewa wa min adali hazar da abnu hazmin an na hazar haditha maudu'un saboda wannan rigingimun da suke cikin wannan riwaya shine hazmin ya yi da'awar cewa hadisin ma na ƙarya ne wa an anna afatahu ikrimata ikrimatu bunu ammar ya ce kuma wanda ya jawo wannan matsalar shine wani mutum da ke cikin isnadin mai suna ikrimatu bunu ammar malin yace wa radda alaihi akharuna fi tasaruhi ila al-hukm bil wadi wasu malaman kuma suka mishi raddi cewa a'a yayi gaggawa wajen hukunta hadisin da cewa ƙarya ne ba dole ne hadisin akwai kuskure a cikin shi zama ƙarya ba wa zahabu ila anna al-haditha sahihun suka tafi cewa akan hadisi dai ingantacce ne walakin wahima ikrimatu ibnu ammarin fi hadha al-juz'i min al-hadith cewa ikrimatu dan ammar yayi kuskure ne yayi wata bankaura ne a wannan bangaren wasu kuma suke ta kawo ta'awilat zamu zo mu karanta su a cikin asalin littafin inda ibnu qayyim zai ba da labarin su can sai ya tafi gaba sai ya ce walakinnal haqqa yace sai dai abin da yake gaskiya أنه dalilan يكفي دليلا لكون هذا الحديث موضوعا فإن هناك احتمالات مختلفة gaskiya saboda Allah magana da Ibn Hazmin yayi ba daidai bace bata isa dalili akan a ce hadisin na ƙarya ne saboda akwai ihtimalat kala daban-daban da za a iya ɗaurawa wa hadisin cewa ta yiwu kaza ne ta yiwu kaza ne ta yiwu kaza ne kamar yadda nace zamu zo mu ji su a cikin littafin Zadul Ma'ad Ibn Qayyim dai kawo mana wasu daga cikin su sai ya sake cewa al mas'alatu salisa fil kalami ala hadha al hadith mas'ala ta uku dangane da magana akan wannan hadisi qala al qurtubi rahimahullahu al imam al qurtubi kamar da muka ambata abul abbas kenan mai littafin al-mufhim li sharhi mastashkala min talhisi kitabi muslim ce zahiru hadha anna al-haditha zahiru hadha al-hadith anna aba an ka ibnatahu an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa islami zahirin wannan hadisi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya da ya auri yar gidan Abu Sufiyana ne bayan musuluntan mahaifinta Wahuwa huwa mukhalifun lil ma'lumi inda ahli tawarikh wal akhbar wannan ya saba wa abinda aka sani a gun malaman tarihi da malaman labarai fa innahum muttafiquna ala anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tazawwaja bi ummi habibata binta abi sufyana qabla al-fath in malamai gaba ɗaya sun haɗa kan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya auri Umma habiba ne kafin fathu makka wa qabla islami abiha kafin musulunta mahaifinta wa anna aba sufyan kadima qabla al-fath madinata taliban tajdid Ahadi, ahd bainahu wa bain sallallahu alayhi wa ala wa sallama wa annahu da bayta ummi habibata ibnatahu ibnatihi fa arada an yajlisa ala bisati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama fa naza'athu min ko malamai sun hada kan cewa ya inganta cewa bayan da aka yi sulhu biya, da aka samu rigingimun da aka samu na wasu daga cikin abokan mu'ahadan Qurayshawa suka karya wannan alƙawari Abu Sufyan shi ya taho takanas ta Kano tun daga Makka dan ya zo a jaddada wannan alƙawari ya kuma barrantar da mutanen Makka daga wancan aikin a lokacin ya shiga gidan Aisha zai ziyarce ta zai zauna akan wani abin zama ta ainihin fisge abin zaman daga karkashin sa fa kallama hafi zalika yace mata me ya faru haka fa qalat innahu bisatu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama tace wannan abun zaman manzo Allah ne wa anta mushrikun kai kuma arni ne fa qala laha sai yace mata ya bunayyata laqad asabaki ba'di sharrun kai al'amarin fa yake yata hakika sharri ya gamu da ke bayan rabuwata da ke ثم طلب من علي ومن فاطمة ومن غيرهما أن يكلموا النبي صلى الله عليه وسلم في الصلح sannan ya nemi wasu daga cikin sahabbai sayyidina ali da fatima da wasu akan so manzo Allah magana game da sulhun nan al'amari dai bai yiwu ba kamar yadda aka sani a cikin tarihi sannan can gaba sai mala ya ƙara cewa qala al-qurtubi har ila yau sai qurtubi yace faqad zahara annahu la khilafa bayna ahli an-naql anna tazwij an-nabi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama li ummi habibata mutaqaddimun ala islami abiha abi sufyan ya tabbata kenan dai cewa auren da manzon Allah sallallahu alaihi wa ya da ummu habiba ya rigayi musulunta babanta Wa'ala yau yawmil fati kuma hakan ya riga fatu makka bata sabata ta ayyana an yakuna talabu abi sufyana tazwij ummu habibata lin nabi sallallahu alaihi wasallama ah, ba'da islami khata'an wa wahaman dole ne a ce wannan magana da aka ambata a cikin hadisin cewa Abu Sufyana ya nemi manzon Allah ya auri Umma Habiba babu shakka wannan kuskure ne kuma ban kaurace a cikin wannan riwaya waqad bahasan nuqad amman waƙa'a minhu zalikal waham malamai sun yi bincike su gano waye wannan kuskure fa wajaduhu qad waqa'a min ikrimati min ikrimata ibn ammar sai suka ce ikrima ne dan ammar qala qala abul faraj ibn al-jawzi ibn al-jawzi yace ittahamu bihi ikrimata ibn ammar wa qad da'afa ahadithahu yahya ibn sa'id sun tuhumi ikrimatu dan ammar ne dama kuma su yahya dan sa'idu al-qattan kenan wa Ahmad ibn Hanbal duka sun rawata hadisan wannan malami walidhalika lam yukharrij anhu al-Bukhari da haka Bukhari bai yi riwaya da gare shi a cikin sahih ɗinsa ba wa inna ma akhraja anhu muslimun muslim ne kada ya fitar da riwayar sa li'annahu qad qala fihi Yahya ibn Ma'in huwa thiqa muslim ya dogara da magana Yahya dan Ma'inu da yace thiqa ne sai ce. wa qad takallafa aqwamun ta'wilatin fasida li tashihil hadith an samu wasu malamai da dama sun yi kokarin kawo tawili kala daban-daban don inganta hadisin nan zamu zo mu ji su a cikin littafin akwai su anan amma tunda zai karanta mana su a ciki cikin zadul ma'ad bari mu bar su ma ji a can qala al jami'u afallahu anhu malam mai littafin nan shi yake cewa al jami'u shi da kanshi ne in zai faɗi magana shi ne kuma ya ce qultu sai ya ce qalal jami'u wanda ya tattara littafin nan Allah ya gafarta mishi sai ya ce hadha alladhi qala ibn qayyim tahqiqun bayan da ya kwararo maganganun ibn qayyim da zamu zo mu ji su yace wannan magana ta ibn qayyim tahqiqi ne mai kyau wa qala aidan fi afham afham ba'da an fassara al-qawl fihi as-sawabu anna al-haditha ghayru mahfuzun bal waqa fihi taqlitun yace tabbas wannan hadisi ba daidai bane an samu kuskure a cikin shi wa qala al-qadi iyad wallazi waqa fi muslimin min hadha gharibun jiddan inda ahli al-khabari abin da yazo a cikin muslim game da wannan riwaya to kuskure ne mai ban mamaki a gun malaman tarihi wa khabaruha ma abi sufyan inda wurudihi al-madinata bi sababi tajdidi sulhi fi hali kufrihi mashhurun ai labarin abin da ya faru da muka ambata yanzu na zuwan shi gidanta lokacin da ya zo Madina dan jaddada sulhu abu ne sananne qala adh-dhahabi fil mizan imam adh-dhahabi a cikin mizan da yake yake cewa wa fi sahihi muslimin qad saqa lahu aslan munkaran an simakin al-hanafi da yake tarihin wannan mutumin ikrimatu dan ammar yace a cikin sahihu muslim akwai hadisin da aka fitar da shi a cikin usul na muslim amma hadisi ne munkari daga ibnu abbasin radiyallahu anhuma fi thalathin lati talabaha abu sufyan game da abubuwa uku waɗanda abu sufyan ya nema wal hasil malam yace a takeice anna nakaratul hadisi zahiratun la takhfa wannan hadisi munkari ne a zahiri abun baya buya wallahu ta'ala a'lam yace Allah ubangiji shi ya fi sanin daidai to kaji maganganun al-imam babban malami al-ithiobi sai mu koma gun malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani a cikin littafin Muktasar na Sahih Muslim wanda al-Imam al-Mundhiri ne yayi shi akwai al-Imam ainihin wato al-Mundhiri al-Hafiz Zakiyuddin al-Mundhiri shine ke da littafi gashi nan ikhtisari na Sahih Muslim to Albani Muhammad Nasiruddin yayi wannan littafin ta hakiki kamar yadda na ba ku labari a ran nan lokacin yana zaune a gidan yari an kama shi kamun da aka mashi na zalunci aka kulle shi a lokacin yayi wannan aikin a zaman shi na gidan yari to a ciki gashi a shafi na 457 yake cewa bayan da ya kawo hadisin a ƙasa sai ya ce hadha min al ahadith al mashhurati bil ishkal wannan hadisi yana da gaskiya hadisan da suka shahara da matsala littifaqihim ala anna aba sufyana inma aslama yawm fatih makkah saboda malamai gaba ɗaya sun yi ittifaki akan cewa abu sufyana ya musulunta ne sanda aka bude makka wa annahu sallallahu alaihi wa sallama dakhala ala ummi habibata qabla islami abi sufyana kuma cewa manzon Allah sallallahu alaihi ya tabbata cewa ya tare da ummu habiba kafin musuluntan abu sufyan walidhalika dhahaba ibn hazm ila anna al-hadith mawdu'un daka ibn hazm ya tafi akan cewa hadisin na ƙarya ne wattahama bihi ikrimata ibn ammar ya tuhumci ikrima dan abu ammar rawihi an abi zumail wanda yake mai riwaya daga abu zumail wa ankara zalika alaihi al-hafiz abdul gani al fi afrad muslim akwai al-imam abdul gani ibn sa'id al wanda ke da littafi mai suna afradu muslim ya ware hadisai waɗanda muslim ne kaɗai rotu a cikin asabul kutubu sita wanda wannan na ɗaya daga cikin su kamar yadda muka ambata a baya to a ciki yayi inkari sosai ma ibnu hazmin a cikin juz'i na sha ɗaya a cikin ainihin wato takarda ta saba'in fuska ta ɗaya a zahiri malam albani ya yi hujja ne da littafin yana bugun rubutun hannu kenan wa balaga Fishina Ati alayhi malam maqdisi ya kai matuƙa wajen zargin ibn hazmin wa ajaba an shubhati bi anna aba sufyana lamma aslama arada bi qawlihi ha tajdidan nikahi ya kokarin bada amsa akan cewa abinda abu sufyana yake nufi shine wai a zo a maimaita daurin auren tunda yanzu ya zama musulunta wa zakara fi sharhi an ibn salah nahu kuma ya ambaci kwatankwacin wannan magana a cikin sharhin da yawa wannan hadisi daga ibn salah summa khatama sharihu al-bahth bi qawli sannan sai mai sharhin ya cike magana da cewa qultu ni ko sai nace wa kullu hadhihi al-ihtimalat la takhlu an bu'd duk waɗannan maganganun za a ce hadisin a bashi wannan hukunci a bashi wancan hukunci ba sa tsaraituwa daga cewa ihtimalat ne waɗanda suke masu nisa daga gaskiya fal ishkalu baqin rigimar da ke cikin hadisin tana nan tabbatacciya ce war riwayatu ghairu khaliya min al ghalati wal khalati fi siyaqi kuma riwaya ba ta taba kubutuwa daga wani kuskure ko rafkannuwa a cikin ta ba wallahu a'lam wa aqulu ni ko malam nasiruddin al albani sai in ce inna ikrimata ibna ammarin wa in kana ghaira muttahamin fi nafsi lalle ikrimatu dan ammar ko da ya kasance ba abin tuhuma bane a matsayin kashin kanshi fa innahu laysa bil hafizi to ba tabbataccen mahaddaci ne na hadisi ba faqad ikhtalafu fihi malamai sun sabani game da shi fa awradahu adh-dhahabi fi ad-du'afa zahabi ya kawo shi a cikin littafin al-kashif fi ad-du'afa wa qala yace wathaqahu ibn Ma'inin, wa da'afahu ahmad ibn Ma'inin ya ce mutumin kirki ne imam ahmad kuma ya ce mai rauni ne wa qala al-hafiz fi at-taqrib shi ko ibn Hajarin a cikin taqrib at-tahdhib sai yace ce saduqun yaghlatu yana da gaskiya amma yana da kurakurai wa fi riwayatihi an yahya ibn abi kathir ittirabun akwai kuma rigingimu da dama a cikin riwayarsa daga yahya ibn abi kathir wa lam yakul lahu kitabun kuma da ka yake ba da hadisi bai rubutawa na daga cikin abin da ya sa kurakure suka faru gare shi ƙultu ni albani nasiruddin sai na ce fa mithluhu irin wannan mutumin la yastahiqu hadha takalluf min ta'wili hadithihi lil ibqa'i alayhi bai cancanta malamai su dinga ba kansu wahala suna tawili dan wai kawai su tabbatar da hadisin shi ba cancanta ba dan ba wani mutum ne wanda yake zakakuri da za a ce dole sai an nemi shi mafita ba wa qad dhakarahu adh-dhahabi fil mizan bayan zahabi ya kawo shi a cikin mizan annahu annahu hadisun munkaru cewa hadisi ne munkari to kaji shi ma Nasir Albani duka hukuncin da suka yi dai guda ɗaya ne a takeice tabbatacciyar magana shine kamar yadda muka ji daga malamai mabambanta jama'a mun tsawaita magana ne saboda hadisi ne na farko a cikin sayin muslim sayin muslim kuma mu ne mutanen da muke cewa mun yi imani duk abin da ke cikin shi gaskiya ne wannan magana har yanzu amma dai wannan hadisin to istisna'i ne daga cikin ingancin sahih muslim babu babu tantama akan wannan kaji magana daga malamai dai akalla wajen guda shida huffazu na hadisi daga shi kanshi ibn al-qayyim da ya fara tumbuko magana muka ji daga al-imam an-nawawi da kuma ibn hazmin da ya tsananta da kuma waɗannan malaman da suka rayu nan kusa baya ga al-imam al-qadi iyad da kuma shi wancan abul abbas al-qurtubi dukkanin malaman sun yi waɗannan maganganu don tabbatar da gaskiya ne cewa wannan hadisi an samu kuskure a cikin riwayarsa babu shakka akan wannan kuskure ya auku saboda ya saba hakikanin abin da ya faru wallahu ta'ala ala kamar yadda na ce a rannan zaka ga duk malaman kuma alhalin bayan suna yadda da cewa hadisin bai inganta ba amma kuma sun tsananta maganganu akan ibnu hazm sun tsananta maganganu sun munanta magana akan shi kuma ibn hazmin har yanzu haka haka picture din shi yake a gun mutane yana daga cikin mutanen da ba sa samun adalci a gun masu magana mutane mutane ba su san shi ba da zara an ambace shi sai su kyare shi a nan kasan ma gani ake idan ibn hazmin ya magana kamar ka karanta ne daga bible kawai akwai wanda ma suke ganin cewa ba itibari da sabanin shi duk wani mangaro na zalunci jama'a a cikin ilimi to shi muka ce bari mu dan ji kuma a takeice waye ibn hazmin dan an yawaita magana akan shi anan me yasa malamai suke yin irin wannan mugayen maganganu akan shi tare da cewa malami ne ba kankani ba bari mu dan ji kaɗan daga cikin tarihin sa daga littafin siru alamin nubala a mujalladi na goma sha takwas kenan wannan gashi daga shafi na ɗari da tamanin da hudu al'imamu zahabi ya ce tarjama ta casa'in da tara a wannan ɗabaka ya ce ibnu hazmin Al'imamul auhadu البحر ذو الفنون والمعارف أبو محمد علي ابن أحمد ابن سعيد ابن حزم ابن غالب ابن صالح ابن خلف بن معدان ابن سفيان بن يزيد الفارسي الأصل ثم الأندلسي القرطبي اليزيدي مولى الأمير يزيد بن أبي سفيان بن حرب الأموي رضي الله عنه المعروف بيزيد الخير نائب أمير المؤمنين أبي حفص عمر على دمشق ya ce sunan shi bayan da ya mushi kirari cewa limami wanda babu irin shi kogi na ilimi masanin fannoni daban-daban baban muhammadu aliyu dan ahmad dan sa'idu dan hazmin ya ambaci sa har zuwa ya tike da shi zuwa ga dangantaka ga yazidu dan abi sufyana sahabi wanda yake yayi ma sayyidina umar gwamna a kasar dimashka yace al-faqihul hafiz ibn hazmin babban malamin fiqh ne mahaddaci al-mutakallimu masanin ilmul kalam tauhidin asha'ira al-adibu sannan malamin adib al-waziru zahiri sannan minista ne kuma dan zahiriya sahibu tasanifi ma'abocin littafai kala daban-daban wa kana jadduhu yazidu maula li amir yazida akhi muawiya kakan shi ya kasance bararren bawa ne ga dan uwan muawiya mai suna yazidu dan abu sufyan wa kana jadduhu khalaf ibn ma'adan huwa awwalu man dakhala al-andalusa fi sahabati maliki abd andalus abdurrahman ibn muawiya ibn hisham al-ma'ruf bid-dakhil kakan shi mai suna khalaf ibn ma'adan shine farkon mutumin da ya shiga ƙasar andalus daga cikin mutanen abdurrahman dan muawiya dan hisham wanda ake ce ma abdurrahman ad-dakhil a cikin tarihi wani sarki da ya gudu daga cikin rigingimun da aka yi na musawwada da suka dinga kashe banu umayya ya gudu kuma Allah ya sa ya tsira da rayuwarsa har ya isa Andalus bayan watanni cikin daji da wahala da ya sha shi da wani bawan shi mai suna Badr to daga ciki da yazo sai ya tsuguna a wata jazira inda ya nemi taimakon mutanen shi na can wanda suke mawali ga Banu Umayya suka tsallaka da shi kogi aka je aka bashi sarauta ya kafa sabuwar gwamnatin Banu Umayya a gabas bayan a yamma kai ko bayan ta rushe a gabas to ɗaya daga cikin mutanen da suka shigo da wannan shine kakan ibn hazmin da aka shi sa ya gaji sarauta baban shi minista ne shi ma minista ne wani da abu muhammad da kurtuba fi sanati arba'in wa samanina wa mi'a an haifi ibn hazmin a ƙasar kurtuba a shekara hijira da shekara ɗari uku da tamanin da hudu kwatankwacin shekara kamar dubu ɗaya da hamsin da wani abu kenan da haihuwarsa sai malam ya ta kwararo malaman da suka koya mai karatu da ɗalibansa sannan ya ce nasha'a fi tana'umin wa rifahiyya ibnu hazmin ya taso a cikin wadata da holewar rayuwa cikin wadata ƴaƴan ministoci wa ruzika zaka'un zaka'an mufratan kuma Allah ya bashi baiwa ta basira wadda take ba ba irin kanwa ba wa zihnan sayyalan da kwakwalwa wadda take mai zubar da basira wa kutuban nafisatan kasira sannan ya mallaki littafai masu daraja da yawa wa kana waliduhu min kubara'i ahli qurtuba baban shi daga cikin manyan gari ne amilal wizarata fi dawla al-amiriyya yayi minista a daula ainihin wato mansur abu amir wa kazalika wazara abu muhammad fi shabibatihi haka shi ma ibnu hazmin yayi minista tun yana dan matashin shi wa kana qad mahara awwalan fil adab wal akhbari wash shi'r farko ya kasance ya kware ne game da adabi da waƙa wa fil mantiki haka nan kuma game da mantiki wa ajza'il falsafa fa assarat fihi ta'siran laitahu salima min zalika zahabi yace sai waɗannan abubuwan suka mishi ta'sirin da kai shi ina ma da ya kubuta daga wannan ولقد وقفت له على تعريف يخص فيه على الاعتناء بالمنطق ويقدمه على ulumi. zahabi yace na ma ga wani littafin shi wanda a ciki yake kwadaitar da mutane akan cewa lalle su kula da ilimin mantiki yana cewa ilimin mantiki yana gaban sauran ilmomi fata'allamtu lahu zabi yace sai na ji damuwa a raina fa innahu ra'asun fi ulumil islam dan wannan malami ne babba a cikin musulunci to bai kamata a ce kamar shi yana cewa kuma a karanta mantiki ba mutabahhirun fil naqal wanda ya kai matukar kwarewa wajen iya kwafo maganganu daga cikin nassoshin su adimun nadhiri ala yubsin fihi malami ne da babu irin shi tare da cewa yana da kaushin hali amma babu irinsa wa farti zahiriyatin fil furu'i lal usul da kuma wuce makaɗi da rawa wajen zahiriya a cikin fiqh ba a cikin tauhidi ba da a cikin tauhidi ne kamata ya zahiriyan sai ya dace amma tauhidi kuma sai ya kama tawili da aka zo furu'a kuma sai ya kama zahiriya gam ya rike ta babu daga kafa kila إنه تفقه أولا للشافعي ثم أداه اجتهاده إلى القول ƙiyasi kullihi, كله جليه وخفيه yace da an ce shafi'i yake bi daga baya kuma sai ya koma ya kore ƙiyasi gaba ɗayan shi na fili da na ɓoye wal akhadh bi zahirin nassi wa ummul kitabi wal hadith yace kuma zai ɗauki zahirin nassi da ƙur'ani da hadisi wal qawl bil bara'atil zai ɗauki bara'atil asliya duk abin ba hujja ya mai da shi halar asali Wasu hal da kuma istishab shine ci gaba da gudanar da abu yadda ka san shi a da har sai ka samu sabon hujja wa sannafa fi zalika kutuban kathiratan ya rubuta littafai da dama a cikin haka wa nazara alaihi ya dinga jayayya da mutane akan haka wa basata lisanahu wa qalamahu ya saki alqalaminsa da harshen shi ya rubuta duk abin da ya yadda da shi walam yata'addab ma la'immati fil khitab zabi ya ce bai yi ladabi ga limamai wajen magana in ya taso limami babba kamar maliku ko abu hanifa in suka samu sabani sai ka ga ba za ka isa shi kwandala ba ba shi da wato ladabin magana da limamai bal fajjadal ibarata yace sai ya dinga sakin baƙaƙen maganganu wani lokaci har da abin da kamar zagi ne ma zaka ga yana kamar yana zagi yana ainihin muzanta magana wasabba yayi zagi wajadda'a ya murguza hancin mutane ya danna hancin mutane sai kaji ya ce me maliku malikun banza ana magana hadisi haka zaka ji ya ce irin wannan maganganun masu kaushi fa kana jazaohu min jinsi fi'li to kun ji maganar nake fada sai zama Allah ya mai sakamako irin aikinsa. aikin sa bihaisu innahu a'rada an tasanifihi jama'atu min al-a'imma sai gaba ɗaya daukacin malamai suka da kai daga littafan shi wa hajaruha suka kaurace littafan wa naffaru minha suka kyamatar da mutane game da littafin shine abin da yake har yanzu wa uhriqat fi waqtin akwai lokacin da aka kama littafin shi gaba ɗaya aka kona labararin shi a ƙasar Ishbiliya zamanin sarki abin nan Ibn Abbad aka ba da hukunci na isdarar littafin shi gaba ɗaya aka tattara su duka aka kona aka ce kuma an hana a ga wannan littafin shi duk wanda aka kama shi shi ya jiyo wa atana biha akharuna min al-ulama amma wasu malamai kuma sai suka rike littafin wa fattashuha intiqadan wastifadan suka buɗe littafin suka bincika dan su samu fa'idoji kuma dan su ci gyaran shi wa akhadan wa mu'akhadha dan su diba kuma su kama shi wara'au fiha ad-durra Samina, suka ga a cikin littafin akwai tataccen zinare amma mamzujan fil rasafil bil khadril amma an cakuɗa shida kaman ƴaƴan carbi marasa daraja kuma ce ga ga ƴaƴan carbi wanda suke da zinare aka yi su ga kuma na roba an cakuɗa ka kasa gane wane ne na gaskiya wane ne jabu haka littafin yake inda ya zo yin daidai to za ga yayi yi daidai ɗari bisa ɗari inda kuma ya zo yin kuskure to shi ma kuskure ne ɗari bisa ɗari haka ibn azumi yake baya cin 50% ko dai ya ci duka ne ko ya faɗi duka na fata mun gane wannan jama'a to shine sai yake cewa fataratan yatribuna wani lokaci sai abin ya burge mutane ai ta mamaki wa ya ajibuna a dinga mamakin shi wa min tafarrudihi ya hazauna wani lokaci kuma a dinga mishi istihza'i na aka ya kawo magana da babu mai irinta wa fil jumlati zahabi ce a takaice dai fal kamalu azizun a samu mutum ya cika ta ko ina wannan baya yiwuwa wa kullu ahadin yu'khadhu min qawlihi wa yutraku illa rasulullah duk wani mutum da ma magana shi akwai ta diba akwai ta watsawa in ba annabi bane shi وكان ينهد بعلوم جمة ويجيد النقل ويحسن النظم والشعر وفيه دين وخير ومقاصده جميلة ومصنفاته مفيدة وقد زهد في الرياسة ولزم منزله مكبا على العلم فلا نغلو فيه ولا نجفو عنه وقد أثنى عليه قبلنا الكبار نارو إمام الظهبي ما لم يمي أدل سيكنا يتي ما لم يني ديكي دي إلمي مي يوا fa'idoji masu yawa ya iya waka ya iya rubutu kuma mai kula da addini ne ya da alheri kuma manufar shi mai kyau ce ya yi rubuce-rubuce masu ban sha'awa kuma ya guje wa sarauta ya guje wa duniya ya zauna a gidan shi ta karantarwa yana rubuce-rubuce ya ce mu ba ma wuce iyaka wajen yaban shi kuma ba ma cewa a kyamace shi gaba ɗaya kuma kafin mu malamai sun yabe shi waƙad asna alaihi qablana alkibaru manya malamai sun yabe shi kafin mu inji imamu zahabi to aka zahabi ya ta maganganu akan shi har ya je can yake cewa ya kawo magana al-Imam Abubakar ibn al-Arabi bari ku ji jama'a jafa'i da ke tsakanin malamai Abubakar ibn al-Arabi sun rayu tare da Ibn Hazmin kuma Ibn Hazmin ya karantar da mahaifin Abubakar ibn al-Arabi da haka Abubakar ibn al-Arabi kaman ɗaya yake ga Ibn Hazmin ko jika kenan za a ce ko tunda ɗalibinka abokinka ne ko ɗanka ya danganta ga ya ka ɗauki fasara idan ka ɗauka ɗalibi aboki ne to ga ɗan ibn eh, al-arabi mai al wal qawasim ko to ɗaya yake ga ibnu hazmin kenan in kuma ka ɗauka malami da ɗalibi kamar ɗa da uba ne to shi kuma jika yake ga ibnu hazmin to amma yema ibnu hazmin mugun jafa'i bari ku ji abin da yake cewa yace kana awwalu bid'atin laqitu fi rihlati alqawlu bil batin bayan yayi tafiye-tafiye na karatu ya dawo sai yake bada wannan labarin yace farkon abin da na game da shi na bid'a da nake yawo na shine yan badiniya waɗannan yan dariƙa masu cewa komai Allah ne falamma utu da na dawo wajatul qawla zahiri qad mala'a bihi al-maghriba sakhifun min badiyati ishbiliya yu'rafu bi ibn hazm da na dawo sai na tarar ga kuma wani ya cika kasar mu gaba daya kasar maghrib da cewa ayi zahiriya wani sakhifun me sakhifun kama a ce wani wawa ko wani wani wani kaskantacce dan kauyen ishbiliya ana ce da shi ibn hazm babban malami yake ga haka ba na sha'awa ta'allaka bi mazhabin shafi'i sun manta saba ila dawuda da ya fara mazhabin shafi'iya yanzu kuma ya danganta kanshi ga dawudu zahiri summa khala al kulla sannan ya kwabe kowa wastaqalla bi nafsihi ya zama independent waza ama annahu imamul a'immati ya da'u wa yarfa'u yace shine limami ya daga wanda yaso ya wurgar da wanda yaso wa yahkumu wa yashra'u shike bada shari'a shike bada hukunci yansibu ila dinillahi ma laysa bihi yana dangantawa cikin addinin Allah abin da ba nashi ba wa yaqulu anil ulama ma lam yaqulu tamfira lil qulubi minhum yana faɗan maganganu akan malamai abin da basu faɗa ba yana raba mutane da malamai wa kharaja an tariqil mushabbiha fi zati llahi wa sifatihi faja'a fihi bitawwam ya fita daga hanyar mushabbiha daga hanyar salafiya ke ne yake magana tunda shi ko ba maliki ne sai kuma yazo da wasu maganganu waɗanda suke ainihin wato bammatul kubra waɗanda suke marasa kyanji faka kaunuhu baina qaumin la basara lahum illa bil masail kuma sai abin yabo daidai cewa yana cikin wasu mutane da basu san komai ba sai matsala ɗai ɗai ɗai ɗai fa idza talabahum bid dalili ka'u idan ya neme su su kawo dalilai ba sa iyawa wato malaman da ya kamata su mishi mukawama sun kasa dan ba su san ilimin da za su mishi mukawama ko da sun fi shi gaskiya fa yatadahaku ma ashabi minhum sai a dinga musu dariya su malaman wa azadatu riyasatu bima kana indahu min adabin kuma shugabanni sai goyi bayan shi wa yushabbihu ka wa, bishibahin kana yuridaha ala almuluki fakanu yahmilunahu wa yahmunahu bima kana yulqi ilaihim min shubahin bid'i wa shirki wa fihi ni da udiya fi rihlati alfaitu hadrati minhum fatima yayi ta dai bada labari irin waɗannan mugayen maganganun da ya gama sai ibnu hazmin ya ce sai ibnu sai zahabi ya ce qultu ni ku zahabi sai na ce lam yunsif alqadi abubakar rahimahullahu sheikh abihi fil ilmi malam abubakar ibn al bai yi malamin baban shi adalci a wannan magana ba wala kallama fihi bil qist bai magana da adalci ba wa balaga fil istighfaf bi ya kai matuka wajen wulakanta shi sai ce wa abubakar kaga shi wannan abubakar ibn eh, ibn al din nan fa ala azamatihi fil ilmi yace na rantse da Allah da girman shi a ilimi la yablugu rutbata abi muhammadin wala kadu ku ji magana da zabi yake faɗa yace abubakar ibn al-arabi duk da matsayin shi a cikin ilimi bai kai darajar ibn hazim a ilmance ba wala kadu bai mai kusa da shi ba kuma ka san waye abubakar ibn al-arabi jama'a al-imam abubakar ibn al-arabi ka san ko waye amma ka ji magana da yake faɗa yace fa ala azamati fil ilmi la yablughu rutbata abi muhammadin wala ya kadu Allahu wa ghafara lahuma Allah ji kansu gaba daya rikici ne irin na malamai ba ka rasa shi tsakanin malamai akwai malamin wannan Ibn abi aruba ya ce ba da fatawa ba cewa jinin maliku ya halasta saboda gaba kawai saboda an ce mishi imam malik ya ki aiki da hadisin hadisin da ya ce a tsefe yatsa idan ana alula ya ce a je a ce ya tuba in bai tuba jinin shi ya halasta haka kawai ya bai nemo mota tsarin bayani ba saboda kawai rigima irin ta malamai ibnu manda da ainihin Al'imamu abu manyan malamai ne suka rayu lokaci guda haka suka dinga rigima tsakankanin junansu kowa malami ne haka suka dinga rikici haka ibnu hajirin da Badr din al’aini haka ainihin abubakar ibn al da Al'imamu ainihin ainihin mai tafsiri imamu at-tabari imamu ainihin at-tabari mai tafsiri haka irin wannan rigingimin suke koyaushe ba ka rasa su tsakankanin malamai a ƙaran zahabi ya ta irin wannan maganganun akan ire-iren waɗannan ainihin malamai Allah ubangiji shi kyauta to shine sai ta nasiha da sharhi da maganganu waɗanda ainihin wato yayi akan waɗannan abubuwa can gaba sai yake cewa qala shaykh izzuddin ibnu abdussalam wa kana ahadul mujtahidina izzuddin dan abdussalam babban mujtahidi sai yace ma ra'aytu fi kutubil islami fil ilmi mithl al muhalla ibn hazm wa kitab al mughni lishaykh mufiq ad yace ni ban ga wani littafi a cikin ilimi da ya kai darajar littafin muhalla ta ibnu hazmin ba da kuma littafin a mufiqiddin ibn qudama shine al-mughni na fiqhun hanabila kenan qultu ni ko zahabi sai nace laqad sadaqa shaykhu izuddin izuddin ya faɗi gaskiya babu shakka wannan littafin babu irin sa a musulunci wa salisuhuma na ukun su shine as-sunan al-kubra lil bayhaqi wa rabi'uhuma na hudun su warabi'uha na hudunsu su at-tamhid ibn abdul barr littafin at-tamhid na ibn abdul barr namari faman hassala hadhihi ad-dawawina zahabi yace duk wanda ya iya ilimin da ke cikin waɗannan kundayen littafai wa kana min azkiya'il muftina ya zama yana da basira ta iya karatu da bada fatawa wa admanal mutala'ata fiha ya nace wajen karanta littafan nan fa huwa al-alimu haqqan wannan zama malami na gaskiya Zama ku ji littafan guda hudu din nan littafin muhalla ta ibnu hazmin wanda fiqhu ne muqaran yana magana akan kusan kowane babi na fiqhu da ka sani tun daga tauhidi har zuwa ainihin abin da ya bi na mu'amala da sauransu gashi nan anan mujalladi nawa ne wala dan yi kuma ne insha Allah ga ta ƙasa a ƙasa ɗin katin sai littafin mugni na ibnu qudamah al-maqdisi muqfiqdin ibnu qudama da kuma littafin sunan al-kubra na imam al-baihaqi da littafin at-tamhidu lima fil muwatta min al-ma'ani wal asani da ibnu abdul bar wannan shine muhalla jama'a na ibnu hazm ɗaya ne daga cikin mujalladai guda goma sha biyu wannan da ka ganshi wannan shine bugun da aka mishi na farko a duniya ta su malam ahmad shakir mun gano wannan jama'a dan shi kanshi littafin ma sai da aka rasa suwaye za su ma yadda su buga shi kamfanin ma da kyar aka samu wanda zai yadda buga dan kowa kyamar shi yake ji gani ake kaman bible saboda an riga an tsoratar da mutane game da littafin to wannan littafin mujalladi goma sha biyu an taba kona shi ya kwafe ya sake rubuta shi da ka yanzu ko text ne ka rubuta da kuskure sai ka goge shi ya zaka ka iya dawo da shi da wuya ka iya dawo da shi harfan bai harfin ko ka shiga magana kenan to amma ibnu hazmin da ya rubuta abin shi suka kwace suka kona sai sake zama ya sake rubuta kayan shi gaba daya asalin shi abin nan ne matini ne yayi na ainihin fiqhun sai kuma yazo mishi sharhi da kanshi shine al-muhalla bil ahadith wal asa littafin ibnu hazmin kenan wannan shine mujalladi na 11 daga cikin mujalladan sannan akwai littafin sunan kubra na haqi na hadisi mujalladi 10 ne da littafin at-tamhid ana buga shi wajen mujalladi 24 da kuma littafin ah, me mai ambata muguni go muguni to wannan littafin jama'a ku ji abin da zahabi ya ce wanda duk ya iya su shine malami na gaskiya kaga yanzu ba a malaman gaskiya jama'a dan na rantsi da Allah wani malami ne yana tafsiri amma bai taba ganin littafin nan ko kuma ko ya taba gani bai taba taba shaka da muke tabawa ko kuma ya siya ya aje bai karanta ba tunda ba wasani <laughs> Allah shi kyauta <laughs> a ran yanzu kawai da ƙarfi ake yanzu ba ga azumi ya kusa ba duk suna nan sun fara shiri na tafsiri Allah ya sa mu dace ne gashi nan ya ta kawo labarai da magana akan littafan shi da ya rubuta sai ya ce wa qadimtu hina da tsawili lisanihi fil ulama'i an jarabce shi Allah ya jarabce shi da mugayen sarakuna da malamai da suka dinga yi mai sharri saboda tsawon harshen shi akan malamai wa shurrida an watsinihi aka kore shi daga garin su fa nazala bi qaryatin lahu ya je ya zauna a wata gona a wani kauye wajarat lahu umuran al'amura dama suka faru da shi wa qama alaihi jama'atu min al malikiya ɗan malikiya suka mike suka ce sai an halaka shi wajarat bainahu wa bain abil walid al-baji munazaratun wa munafaratun da shi da malam baji mai sharhin muwadda suka dinga rigima da rikici da juna wa naffaru minhu mulukan nahiya malamai suka raba suka ce sarakuna kada su saurare shi kar a bari ya magana fa aqadathu ad-dawla wa uhriqat mujalladatun min kutubi sai aka kore shi fa aqsathu ad-dawla aka kore shi kuma aka kona littafan shi wa tahawwala ila badiyati lubla fi qaryatin ya kuma wani kauye mai suna labla a can ya rasu Allah ya ji kanshi da gafara a takaice dai wannan ainihin shine labarin da malam ya ta kawo wa sai ba da labarin da tafan shi da dama ina so ku ji ne karshe abin da yake cewa gaba daya shar'i tarihin dogo ne yana da matukar yawa yace kalam ibn kathir wa kalam ibn hazm kathir maganganun ibn hazm suna da yawa kwarai walau akhastu fi iradi turqihi turafihi wa ma shadda bihi la talal amr da zan ce sai na kawo duk abin da ya faɗa da abin da ya saɓani da mutane da shi da sai al'amarin sai ya yi tsawo sai ya kawo waƙoƙin shiga sunan da yawa to akwai abubuwan da bai ambata ba bari mu ji su kaɗan daga kuma ɗayan malamin da ya yi wannan tarihin shine mai littafin lissanul mizan ibnu hajirin kenan wanda ya zo a bayan ibnu eh, zahabi a littafin lissanul mizan littafin lisanul mizan dama ƙari ne a kan littafin mizanun la'itidal na shi zahabi ɗin zahabi ya littafi ya same suna mizanun la'itidal ma'aunin adalci game da malamai masu riwaya waɗanda aka yi saɓani game da cewa mutanen ne kowa mutanen kirki ba da sai Ibn hajjirin ya zo sai ya ce to ga harshen wannan ma'aunin asalin abin da ke awa ga shi shine ƙarin nan kenan to a ciki ya ambaci Ibn hazmin kuma ya ce ya kawo shi ne saboda zahabi bai ambace shi a littafin mizanul itidal ba kuma zahabi na kawo duk wani malami ne da ake da sabani game da matsayin shi gashi a lambar tarjuma ta 5782 cikin shafi na 724 a mujalladi na 4 yace Ali ibn Ahmad ibn Sa'id ibn Hazm da ya kawo maganin da zai kawo yake cewa ولد بقرطبة سنة أربع وثمانين وثلاثمائة ونشأ في نمة ورياسة وكان من آه وكان أبوه من الوزراء بابن شي وزير ne mun ji wannan ko sai ce wa kana wasi al-hifzi jiddan ya kasance yana da matukar hadda mai fadi illa annahu li thiqatihi bi hafizati saboda yadda ya amince da haddasa kana yahjimu bil qawli fi ta'dili wa tajrihi ya kasance yana afkawa cikin magana game da jarrahawa ko addalawa wa tabyini asma'ir riwat da bayani akan maganganu game da sunayen mazaje fa ya qaulahu min zalika awhamun shari'a sai aka samu kurakurai masu ban takeici game da shi a haka wa qad tatabba'a kaseeran mimma minha al-hafiz qutbuddin al-halabi thumma al-misri min al-muhalla khassa akwai wani malami mai suna qutbuddin al-halabi yayi kokari ya tattara kurakuran Ibn hazmin a cikin muhalla kadai sai yace qala ibn sa'id ibn ahmad a قال سعيد بن أحمد الربعي كان ابن حزم أجمع أهل الأندلس كلهم لعلوم الإسلام وأوسئهم ya fi kowa ilimi a ƙasar Andalus wa ausaihim ma'arifa ya fi kowa faɗin ilimi wala huma a zalika tawassu'un fi ilmin lisan gashi yana da sani game da ilimi na harshe wa hazzun min albalaga kuma ya iya zance wa ma'rifatun bis sunan wal ansab ya san hadisai ya san dangantaka وقال الحميدي كان حافظا wa fikihi, ya kasance masanin hadisi da fiqihun hadisi mustanbitan lil ahkami al kitabi was sunnati yana ciro maganganu da kanshi a cikin Ƙur'ani da sunna mutafanninan fi ulumin jamma ya san ilmomi daban-daban amilan bi ilmihi yana aiki da ilimin mara aina ra'ayna mislahu ba mu taba ganin irin sa kasan mu ba fi majtama'a lahu min az-zaka'i irin abin da yake da shi na basira wa sur'atul hifzi wa tadayyuni wa karamin nafsi wajen saurin hadda da riko da addini da kuma girmama kanshi wa qata taba aglatsahu fil istidlal wan nadhri abdul haqqi ibnu abdullahi al-ansari fi kitabin sammahu ar-radd ala al-muhalla wannan malami ya bi kuran ibnu hazmin a cikin tafsir da ya same suna ar-radd ala al-muhalla wa qala mu'arrikh al-andalusi abu mirwan ibn hayyan kana ibn hazmin حامل فنون من حديث وفقه ونسب وأدب مع المشاركة في أنواع التعاليم القديمة وكان لا يخلو في فنونه من غلط لجرأته في التستر في التصور, في التصور على كل فن yace ibnu hazmin ya kasance masani ne na kowane ilimi amma baya fita daga kurakurai saboda tsaurin idansa wajen shiga kowace harka Wamala mala ila ونادل عنه حتى نسب إلى الشذوذ واستهدف لكثير من فقهاء عصره ثم عدل إلى الظاهر فجادل عنه ولم يكن يلتف في صدعه بما عنده بتعريض ولا آآ آآ بما عنده بتعريض ولا تدريج بل يسك به معارضه سك الجندل وينشقه في أنفه إنشاق الخردل هاجي يتي ابن حزم yana da shizuzi da yana bin mazhabin shafi'iya sai kuma zahiriya kuma ya kasance baya bin abubuwa a hankali yana aukawa ne kan duk wanda suke saban da shi aukawa ya sukku bihi mu'aridahu sakkal jandali sai ya kwankwatsa ainihin wanda suka yi sabani da shi irin yanda ake kwankwatsa irin yanda tsawa take kwankwaba wayan shiqahu sai ya shake mishi fi anafi ya shake mutum hancin shi in shaqa al irin yanda ainihin wato ake shakawa mutum wabin nan ruwa in an danna shi a cikin a cikin ruwa ana bashi ruwa fatamala alaihi fuqa wa asari shine sai malamai suka hada kai akan shi suka suka kafa mishi gaba wa ajma'u ala tadlilihi suka ce batacce ne wa shannahu alaihi suka muzanta shi wa hadzaru akabirahum min kutubihi suka tsoratar da mutane daga tafan shi wa nahau awwamuhum an liktirabi minhu suka hana talakawa daga zuwa kusa da shi fatafiku ya asawnahu wa huwa musirrun ala tariqatihi suka dinga rigima da shi shi kuma ya kafe akan hanyar shi hatta kamula lahu min tasanifihi wa qara ba'irin lam yatajawaz aktharaha atabata babihi lizuri ulama fiha sai da yayi littafai wanda suka kai kayan raƙumi guda amma wasu basu su fita daga kofar gidan shi ba saboda babu wanda zai karanta babu wanda ya karanta sai ƴan mutane kaɗan da suke sauraron shi shine sai ba da labarin yadda ibnu hazmin ya ba da tarihin farkon shiga shi karatu cewa ya je da na'iza ne da ya zo cikin masallaci ana jiran a kawo gawa sai ya zauna sai wani ya ce mashi kai wani irin jahili ne ba za ka miƙe kai ta idan masjidi ba sai miƙe yi kenan da aka je kuma an gama sallah an dawo haka sai ya miƙe zai sallah sai aka ce kai wani irin jahili ne ai ba a sallah yanzu sai ce to zan je zan koyi karatun da babu wani malamin da zai ƙara bani fatawa ba za su dinga gwara min kai daga nan yana tashi sai tafi neman karatu ya je ya karanta wannan ya shiga nan ya shiga can har ya zama yanda yake ومما يعاب على ابن حزم وقوعه في الأئمة الكبار بأقبه عبارة وأشنع رد وقد وقعت وقعت بينه وبين أبي الوليد الباجي مناظرة ومنافرة yace abinda da ake zargin shi ne yawan aukawa malamai da yake yi babu babu ainihin wato ladabi wa qala abu al-abbas al-arif as-salih al-zahid lisan ibn hazm wa sayf al-hajjaj yace da harshen Ibnu Hazmin da takobin hajjaju ƴan uwansu ɗaya ubansu ɗaya jama'a ku zo na kwatancan ba hajjaji fa wanda aka ce an kirga mutanen da ya kashe kawai wanda zai sa a kamo su a kashe sun fi dubu talatin a cikin shekaru ashirin da biyar da yana mulki banda waɗanda ya kashe a yaƙi wannan ba su kirgu ba banda wanda zai ji kawai suna sun yi uh, tawaye kawai ya je auka wa gari ya kashe su gaba ɗaya da da irin waɗanda ya kashe a a jamajim da aka yi waƙatul jamajim da aka yi wajen shekara uku ana wannan yaƙi wanda sai da shi da jama'a shi gaba ɗaya kowa aka fita gari a koma daji yaki kawai aiki to irin wannan hajjajin ba ake cika jifa ce da takobin hajjaju da harshen ibn hazmin to tagwaye ne amin shakikai ne uwa ɗaya uba ɗaya <laughs> saboda fitina ibn hazmin Allah ya gafarta musu ga baki da jama'a yace zakartuhu li anna adh-dhahabi akhalla bihi wa huwa ala shartihi faqad zakara min anzarihi wa mimman huwa fawqahu jama'atan kathiratan منهم إمام الظاهر داود بن علي وذكر Aula, أولى zikir ذكر داود والله أعلم kaji wannan to daga littafin lisanul mizani na ainihin al-imam al-hafiz ibnu hajar al-asqalani daka a takeice jama'a ibnu hazmin kamar da zahabi ya faɗa? malami ne kamar kowane malami yana da kurakuran shi yana da kuma alheransa kuma alheransa sun galabaici kurakuran nesa ba kusa ba kuma mu a irin tafarkin da muke bi ba ma nafare shi kamar yadda zahabi ya ce kuma ba ma kawo matuƙa wajen yaban shi shi sa ma wannan littafin nashi na muhalla na daga cikin syllabus ɗin makarantar nan insha Allah kuma za a zo za a kanta da shi a makarantar nan ko ba daɗe ko ba jima duk wanda zai jawo shi sai dai ji amma ba zai yiwu ana ganin ilimi zankame a cikin littafi a kyale shi kawai don wasu suna jan haushi ba da haka za a zo ɗaya daga cikin malaman makarantar nan ban san kowaye ba zai zo zai saka littafin muhalla a dinga karantar da shi ana ɗauka a ainihin watin kasusuwa na karatu kamar da ake sauran karatuka insha Allah da littafi ne kamar yadda kace ɗaya daga cikin tafai hudu da zahabi ya da shaida cewa duk wanda ya iya ya zama malami amma na jin a garin nan kakaf babu inda zaka je makarantar da ake karanta da littafin muhalla ni da iya sani na kuma ana cewa zariya garin malanta sai ka tambaya to wace irin malanta ake kenan ba a karantar da eh, sunan kubra ba a karantar da at-tamhidu ba a karantar da muhalla ba a karantar da muguni kuma ana ana malanta kenan kaga akwai tufka da warara cikin abu Allah shi kyauta to irin wannan abubuwan da yake shi sa idan malamai suka bi kanshi ba sa bashi uzuri wani lokaci malam Muhammad Awal Adam Al-Albani namu Allah ya gafarta mishi yayi wasu maganganu da na rike da yake fada akan cewa daga cikin abin da ya taimaka wa Ibn Hazmin akan kasancewa yadda ya kasance haka shine bai cika rayuwa a cikin mutane ba ya fi rayuwa a cikin littafai fiye da rayuwar shi a cikin mutane to kuma har yanzu zaka ga malaman da suke rayuwa a cikin littafai fiye da cikin mutane to suna da saukin fahimtar mutane domin su mutane suna da camouflage yau su yi nan gobe su yi can yau gansu da wannan kala gobe ka su da wancan kala shi ko littafi ya kwatance ake a cewa na gaskiya kamar littafi dan duk abin da ka gani a cikin shafin nan nan da shekara dubu in dai shi aka bude aka ba gan shi amma mutum fa yana iya magana yau ya canza gobe wannan kala jibe wancan kala sun ma'amanu sun makafaru sun ma'amanu sun makafaru ba ka mutane suke ba amma littafan da muke karanta wani ya fi shekara dubu amma hain za ka yake to idan ka saba ya zama littafai su ne abokan hulɗarka kana rayuwa a cikinsu sai ka dinga ganin kamar mutane ma haka ya kamata su zama suna da istikama keke da keke irin abin da ke littafan nan da sanda ba su yaka ba ba za ka iya haƙuri da su ba wannan shine abin da ya faru ga ibnu hazmin kuma wannan shine abin da ya faru ga Nasiru Dinar albani kuma ne abin da ya faru ga shi malam Muhammad Awal Albani din dukan su Allah ji kansu za ga dukan su ba sa ɗaya kafa an ka taba gaskiya ba sa ba da uzuri ba sa kawaici ganin ido bai hana su cin kifi ake cewa ne ko ko ganin kai bai hana su cin kai ko wanne ne ake cewa ganin ido bai hana su cin kai to saboda malamai ne masu rayuwa a cikin littafai akwai su wa haka a cikin tarihin malamai zaka ga suna da irin wannan wato rashin sassauci game da duk abin da suka tabbatar gaskiya ne wasu kuma in sun saba da mutane suna ganin to ai mutane ne a bisa a hankali da sauran systemin su a hankali su kyara kata a gefe Allah shi kyauta sai mu koma cikin littafin Zadul Ma'adi na Malam Ibn Ibn al-Qayyim mu ci gaba da jin labarin da yake ba mu na matan da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya aura Al-Imam Ibn al-Qayyim ya ce wa aidan ففي هذا الحديث أنه قال وتؤمرني حتى أقاتل الكفار أتكي وانا حديثي أنشي أبو سفيانا ياتي دا منزان الله صلى الله عليه وسلم ذاك بان شوغبانشي إنجي إن يأكي كافري كما كنت أقاتل أقاتل المسلمين كما يدنا كسنشي إنا يكام مسلمي قال نعم سيما الله يتي مشتو ولا يعرف أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ammara aba sufiyana albatta ba a taɓa samun labarin cewa kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya baiwa abu sufiyana shugabancin wata runduna ta yaƙi ba da ɗai abadan annabi bai taɓa haka ba وقد أكثر الناس الكلام في malamai sun yawaita magana akan تمغانا hadisi ونن حديثي وتعددت طرقهم في wajihi hanyoyin da suka bi wajen fuskantar da hadisin suka yawa فمنهم من قال الصحيح أنه تزوجها بعد الفتح لهذا الحديث أكون دا سكتي مغانا تفئين غانشي شوى وي النبي يا أوري أم حبيبة نبا ينفتو مكة سبو دوانا حديثا قال سيتي ولا يرد هذا بنقل المؤرخين kuma wannan malamin yace ba zai yi a tunkuɗe wannan hadisin saboda maganar malaman tarihi ba wa hadhihi tariqatu batila inda mallahu adna ilmun bisirati wa tawarikhi ma kad yace wannan magana barna ce ga duk wanda yake da sani game da ainihin sira da kuma tarihin abin da ya gabata na zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam wa qala ta'ifa wasu kuma suka ce bal sa'alahu an yujaddida lahu al-aqda tatyiban liqalbi ya roke shi ne ya sake sabunta kulla auren saboda a kwantan mai da zuciyarsa fa innahu kana qad tazawwajaha bi ghairi ikhtiyari cewa ai ya aure ta shi annabi ba da ba da sanin uban ba wa hadha batilun wannan magana banza ce ibnu inji ibnu qayyim la yuzannu bin nabi sallallahu alaihi wasallama bai kamata a zaci ga manzon Allah ba wala yaliqu bi aqli abi sufyana kuma bai halasta ba ma a faɗi wannan game da irin mutumin da ke da hankali irin abu sufyana mun ambata a baya cewa da aka bashi labari cewa manzo Allah ya aure shi yana kafiri sai ce ai Muhammadu ba wanda za a kine ya aure ya ba wa illam yakun min zalika shay'un kuma walam yakun min zalika shay'un kuma wani abu da dai irin haka bai faru ba mun ji jama'a fassara ta biyu kenan ko sai ce wa qalat ta'ifa fassara ta uku suka ce minhumul baihaqi wal munziri daga cikin sa akwai al-imam Abubakar da kuma munziri suka ce yahtamilu an yakun an takuna hadhihi al-mas'ala min abi sufyan waqa'at fi ba'di kharajatihi ila al-madina suka ce zai yiwu ya zama wannan abin da abu sufyan ya faɗa game da a auri yarsa ya faru ne a ɗaya daga cikin zuwan da ya madina kafin ya musulunta wa huwa kafirun hina sami'a na'ayar zauji ummi habibata bil habasha yana kafirinsa sa'ad da ya ji labarin mutuwar mijin ummu habiba a ƙasar habasha فلما ورد على هؤلاء ما لا حيلة لهم في دفئه من سؤاله أن يؤمره حتى يقاتل الكفار سيذم أينهم وأن يتخذ ابنه كاتبا قالوا لألا هاتين المسألتين وقعتا منه بعد الفتح يتي يين دي ذما wato yayi wannan tambaya ita da farko sauran biyun kuma daga baya sai masu labari suka ga babu yadda za su yi ba su dauta dabara wajen da wannan abu da tambaya sai suka hada gaba daya wala Allah ni mas'alati waqata min hubad al-fati suka ce hala waɗannan sauran guda biyu sun faru ne bayan fatu makka ma'ana abun ba lokaci ne suka faru ba wancan yayi roƙon a sake daura auren ummu habiba ne ko manzo Allah ya aure ta ne tun yana kafiri a ɗaya daga cikin zuwan shi makka a madina waɗannan kuma sun faru ne daga baya fa jama'ar rawi zalika kullahu fi hadisin wahidin mai riwaya ne hada gaba ɗaya sai malam yace wa ta'assuf wa takalluful shadid alladhi fi hadha al-kalami yughni ar-raddi kokarin wato ta'assufi dake cikin wannan shine daukan magana ba haka take ba a ce sai an maida ta haka da kuma takallufi daukar wa kai Kano ba gamo da ke cikin maganar nan a fili yake bai bukatar sai an yi radda shi yaushe kafirin da yake gaba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai zo ya ce manzo Allah na zo ne in ce ka aure yata ai kaga wannan ma bai mata so ba ko wa qalat ta'ifa wasu kuma suka ce lil hadisi mahmalun akharu sahih hadisin na da wata madauka da ya kamata a dauke shi mai inganci wa huwa an yakuna al ma'ana a ce ma'anar shi arda an takuna zawjataka al'an yanzu na yadda ta zama matarka ma'ana da ban yadda ba ina kafiri amma yanzu na musulunta na yadda ta zama mataka irin kwadon kwasa abin da za ga ayi a ta rigima da wani ya kiba da ishi aure sai an je kotu an yi aure daga bace to kuje na yafi muku yanzu na yi sawa auren albarka kama abin da Abu Sufyan yake cewa kenan fa inni qablu lam akun radiyan da ban yadda ba wal ana fa inni qad raditu amma yanzu na yadda fa as'aluka an takuna zawjataka ina roƙonka ka zama da ita matarka da izini na fa hadha wa amsaluhu law lam yakun qad suwirat bihil awraq ibn qayyim yace irin wannan da a ce ba a rubuta shi a cikin littafai ba wa sunnifat fil kutub da da a ce babu littafan da aka rubuta akan haka wa hamalahu nasu da a ce mutane ba su dauki wannan a matsayin wato yadda za su fasara hadisin ba lakana al-aula binar ragabata an da mun kau da kai daga barin shi da ba za a ambata ba ma lidaiqi zamani saboda kuncin lokaci an kitabati daga barin rubuta wannan wa sama'ihi da sauraren shi wa lishtigali bihi da kuma tsayawa ana kula shi wato bata lokaci ne wannan fa innahu min rubadis suduri la min dubadiha wannan daga cikin kumfa kumfa da ke cikin kirji ba asalin wato lubbin ba asalin ilimi ba wato wannan kaman kaman ce, dusa ce ba gari ne tankare daya cikin ilimi ba wa qala wasu kuma suka ce lamma sami'a abu a anna rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tallaqa lamma ala minhunna yayin da abu sufyana ya ji labarin cewa manzon Allah ya saki matan shi lokacin da ya musu ila'i din nan aqbala ila al-madina sai taho madina wa qala lin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi ya faɗi wannan zance ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zannan minhu annahu qad tallaqaha fi man tallaqa a tunanin shi tana cikin waɗanda aka saka wa hadha min jinsi ma qablahu wannan ma irin na da ne wa qala ta'ifa wasu suka ce balil hadisu sahihun gaskiya ne hadisin ya inganta walakin waqa al ghalat wal wahm min ahadi riwati fi tasmiyati ummi habiba sai dai mai riwayar ne kuskure wajen ambatan ummu habiba wa inna ma sa'ala an yuzawwijahu ukhtaha ramla abinda abu sufyan ya nema ya so ya kara mishi da yar uwata ce mai suna ramla wala yabudu khafa at tahrimi lil jam'i alayhi kuma ba abu ne mai ban mamaki ba a ce in bai san hukuncin hada ƴan uwa guda biyu ƙarƙashin aure ɗaya ba dan sabon musulunta ne faqad khafiya zalika ala ibnati dan ita ma wannan ƴar tashi ummu habiba bata san wannan karatun ba wa hiya afqahu minhu ta fi shi ilimi wa a'lamu ta fi shi fahimta addini hina qalat rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama lokacin da cewa manzon Allah hallaka fi ukhti binti abi sufyana me kake gani game da ka aure ƴar uwata ƴar gidan abu sufyana faƙala sai ce af'alu maza in me da ita ƙala ta ce tankihuha sai ka aure ta ƙala awa tuhibbina zalika yanzu ke kina son na aure 'uwaki? ƙala ta ce lastu laka bi mukhliya yo ai yanzu ma ba ni ba bace a wurinka dan ka ƙara aure wata ai alheri ne ko wa ahabbu man sharikatni man sharikani fil khairi ukhti da ka aure wata gefe gara ka aure uwata <laughs> ƙala sai ya ce fa innaha la tahillu ce to ta halasta gare ni ba cikin natsuwa manzo Allah ya bata amsa Me ce mata ke wace irin jahila bace kai ba ki jin wannan karatun mai kina mata annabi <laughs> kaga kuma tana da wato tana da san alheri ko la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi ya kuma ta gara ku ji wannan idan mijinki yana neman wata mata da zai aura kina da wata kawa bazawara ustaziya sai ka kice mishi ga wancan mana yes yafi sai a ci gaba da mutunci da zaman lafiya amma ta ba sa san irin wannan san ba sa san irin wannan saboda rashin gaskiya da rashin san gaskiya kuma suna cewa su salafiya ne yan izala ne ahlus sunna ne kaji kin je da wata ba salafiya ta yi sai ya ce mata wa inna la li san ba ta gare ni ba sannan ne ta ji wannan karatun amma da a tunaninta sun samu labarin manzon Allah zai yi aure ne sallallahu alaihi wasallama sai Dakin da ya ta mishi wannan magana cewa da ka je ka aure wata a gefe to ni ga ai uwata ka aura shine yake mata yanzu ke kina san haka ce to me a ciki ai da an ba ni kadai bace a wurinka magana kishi ya dama ina da kishiyoyi to in zaka kara ka kara da wanda na santa na amintu da ita kuma nake fatan alherin da na samu ita ma ta samu ba haka bane to zaki ga kenan yanzu ke da zaki ce ke baki yadda a wuri kawaki ba sai dai a wuri ta can bare to shin baki da imani ne na cewa kin samu alheri ka ta samu kina mata bakin cikin ta samu jini ke kin samu ko mijin nan Allah bai shi dan ke kadai ba tun asali dama ko kuwa kina ganin mijin naki ba na kwarai bane bai kamata ta aure shi ba kaga ahlahu mamurun Allah shi kyauta to sai ce fa hadhihi hiya allati aradaha Abu Sufyana ala Nabi sallallahu alaihi wasallama suka ce wannan ita ce matar da Abu Sufyana ya gabata wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa rawi min indihi ummu habiba mai riwayar ne kawai sai ya sa mata suna ummu habiba qila bal kanat kunyatuha aidan ummu habiba wasu suka ce a ita ma dama ummu habiba ake ce mata wa hadha jawabu hasanun yace wannan amsa ce mai kyau laula qawluhu fil hadith ba dan ya faɗa a cikin hadisin cewa fa atahu rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam masala manzo Allah ya bashi duk abin da ya faɗa fa yuqalu hina idin sai a ce a lokacin hadhihi lafza wahamun min rawi wannan tuntube ne daga mai riwaya fa innahu atahu ba'da ma sa'ala da cewa ya bashi wani bangaren abin da ya roka domin aka ce wadda aka ce ya aura ita ce ramla kuma aka ce manzo Allah ya ce eh zai aure ta to kenan yanzu kaman ya halasta auren yar uwa kan yar uwa kenan sai ce ba dan wannan ba da sai a ce wannan amsar mai kyau ce da a ce mai riwayan ya ce sai annabi ya bashi wani bangaren abin da ya roka ko da sai a ce wannan amsa tana da kyau fa innahu atahu ba'da ma sa'ala qala fa qala rawi atahu ma sa'ala aw talaqaha aw atlaqaha ko kuma riwaya saki magana ittikalan ala fahmil mukhatabi ya dogara da cewa duk wanda yaji zai fahimta annahu atahu ma yajuzu ita'uhu mimma sa'ala cewa ya bashi abin da yake ya halasta ya bashi ne daga abin da ya tambaya to wannan shine karshen maganganun da ya kawo dangane da ainihin auren manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ummu habiba wato mata shi kenan ta tara daga cikin jeren giyan mata sai mace ta gaba yace wata tazawwaja sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama safiyata binta huyayy ibnu akhtaba sayyidi bani nadir min waladi harun ibn imran akhi musa ce sannan kuma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya auri safiyatu yar huyayy dan gidan akhtab shugaba na kabilar yahudin banu nadir daga cikin jikokin haruna ɗan imrana ɗan uwan musa fahiya ibnatu nabiyyin wannan yar gidan yar gidan annabin Allah ce wa zawjatu nabiyyin kuma matar annabin Allah wa kanat min ajmali nisa'il alamina sarauniya kyau ce ta duk duniya tana daga cikin matan da suka fi kowa kyau a duniya wa kanat qad sarat lahu min as-safiyyi amatan min as-safiyyi amatan fa ataqaha waja'ala itqaha sadaqaha da ta kasance wato an kama ta ne a cikin bayi waɗanda aka kama a wannan yaƙi sai aka samu ana ta rigima a kanta kowa yana cewa ita yake so saboda kyakkyawan mace ce ba a taɓa ganin mai kyau irinta ba Shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu dattawa suka ce to lalle lalle fa kai ya kamata ka anshi wannan mata saboda darajar ta jika annabi ce kuma gashi za ka raba rigima kace kai ka dauki ta shikenan kowa sai ya janye shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ainihin anshe ta ya yanta ta kuma yancin ta ya zama sadakinta ya aure ta fasara zalika sunnata lil umma ila yawmil wannan ya zama sunna ga al'umma annabi sallallahu alaihi har tashin alkiyama an yi tikar rajulu amata. mutum ya yanta baiwarsa wa ala itkaha sadaka. ya sanya yancin ne sadakinta ta hube zalika automatically ta zama matar shi da zaran an yi haka faiza ƙala in ya ce a ataqtu amati na yanta baiwata waja'altu itqaha sadakaha, yancinta ne sadakinta au qala ko yace ja'altu Itka amati sadakaha, na sanya yancin da na baiwa baiwata ya zama sadakinta sahal itqu wan nikah mala yace yancin ya tabbata kuma aure ma ya tabbata ya kace kai a nemo shi wasarar hu min gairi ihtiyajin ila tasdidi aqdin wala waliyyin ta zama mata shi babu bukatar sai an ce a sake yin siga ko a nemo waliyinta wa huwa zahiru mazhabi ahmada wa kasirin min ahli alhadith yace wannan shine zahirin mazhabin imamu ahmad da mafi yawa daga cikin malaman hadisi wannan ma wata mas'ala ce doguwa ibnu hazm ya dunkule ta anan jama'a za mu bata haka a dunkule in za a je can gaba ai magana akan ta <laughs> ibnu qayyim na'am ibnu qayyim jazakumullahu khairan ya dunkule ta anan cewa idan mutum na da baiwa sai ya yanta ta yace yancin ta ne sadakin ta shikenan aure yayi wannan shine siga auren iyakaci kawai a sheda shikenan sai ya sa mata shi a daka ba sai an ce je a nemo waye walinta a zo a sake yin siga a nemi abin nan da sauransu ba da sadaki ba wannan shine aure yayi daidai wannan shine mazhabin Imam Ahmad da mafiyan malaman hadisi wa qalat ta'ifa wasu ko suka ce hadha khasun bin nabi sallallahu alaihi wa sallama suka ce wannan khususiya ne wa huwa mimma khassahu Allah bihi fi nikahi dun al umma na daga cikin abin da Allah ya keɓance manzon Allah sallallahu alaihi wa ala da shi game da aure banda sauran al'ummarsa wa hadha qawlu al-a'immati thalatha wa man wafaqahum wannan shine magana Abu Hanifa da Malik da Shafi'i da waɗanda suka goyi bayan su akai was sahihul qawlu al-awwal amma magana farko ita fi inganci li'anna al-asla adamu al-ikhtisasi hatta yaquma alaihi dalil yace domin asali shine a ce babu ikhtisasi din babu khususiya sai an samu dalili shine bara'atul asliya da muka ji daga ibnu hazm wallahu subhanahu lamma khassahu bi nikahil mawhuba lahu qala fiha lokacin da Allah ya keɓance manzon Allah da cewa idan mace ta bada kyautar kanta gare shi zai aure ta sai da Allah ya ce kharisa tallaka min dunil mu'minina dan yana cewa wannan abun ga manzon Allah kawai ya halasta yi alayhi salatu wassalam walam yaqul hadha fil mu'taqa amma bai faɗi wannan game da wadda aka ‘yanta ba, wala ƙalahu Rasulullahi sallallahu Alaihi wa Alaihi ko manzan Allah bai faɗa ba, da ya ƙasa ta'asir ummati bihi fi zalika, a yanke cewa al'umma su koyi da shi game da haka. Fallahu subhanahu a ba halahu nikaha mar'atin man tabannahu. Allah ya halasta wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama auren matar mutumin da manzan Allah ɗin ya yi mishi tabanni, shine Zaidu ko? li'alla yakuna alal ummati harajun fi nikahi azwaji man tabannaw dan kai ya zama al'umma suna da wani kyama game da auren matar dan da yake da na rana dan tabanni fadalla ala annahu idza nakaha nikahan sai wannan yana mana cewa duk wani aure da annabi yayi fali ummatihi ta'assi bihi fi al'umma shi sun ga suna da damar su kwaikwaye shi akai shine kwaikwayen auren budurwa karama yar aboki irin yadda aure Aisha kwaikwayon auren matar ɗanka ɗan rana ɗan da kawai rana ce ta haɗa ka da shi mai koyon sana'a ne a gurinka ko a ofis ka ne ko kai ne babban kwamishina shi kuma shi ne ƙaramin ma'aikaci a ofishinka za ka yi auren matar da ya saki duk wannan ya halasta haka nan kuma auren matar da take baiwa idan ka ainihin mai da ‘yancin ta sadakinta wannan ma duka ya halasta babu abin da ya kore walam ya ati anillahi wa an rasulihi nassun bil ikhtisasi faqa wa qat'i ta'assi wa hadha bahir babu wani ainihin abin da zo a cikin nassi wanda yake hana wannan kwaikwayo wannan abu ne kuma a bayyane sai malam ce. malam ibnu qayyim ya wa wani taqriri hadhihi al wa bast al-hujjat al fiha wa taqriri anna jawaz mithli hadha huwa muqtada al-usul wal mawdi'un akhar wa inma nabbahna alayhi tanbihan yace tantance bayani da kawo hujja game da tabbatar da wannan mas'ala da kuma tabbatar da halascin shine abin da ya dace da ka'idoji da usulu da kiyasi akwai wurin da za a yi wannan zancen a can gaba kitabun nikahi in Allah ya kai mu yace kawai dai mun yi tambihi ne a nan kawai haka kai tsaye muka faɗi tambihin sai yace na'am eh eh, eh. entawa ne ta riga ta ent domin ba a komawa baya game da entawa ko saki da sauransu waɗannan guda uku ya rage yanzu rikicin akan wannan auren eh, A kan auren shin yanzu to ya zai zai ce mata ne to yancin yanzu sai dai ki biya kudin sadakin ya rage gare shi na'am eh. oke kafin a bata yancin misali ya gaya mata zan yanta taki da sharadi kaza in bata yadda ba ai bai tabbata ba sharadin kwarai kuwa zahiri bai tabbata ba kun gane bambancin da ma in ce in sai da ya ce na yanta taki. to ya gaya ya furta yanci yanzu kuma ina so in mai da yancin nan ko kuma na mai da yancin nan ya zama sadakin ki sai kuma ta ce bata yadda ba to ai ɓangare na farko ya tabbata amma in cewa ya kike gani na baki yanci ya zama sadakin ki ce bata yadda ba ta ci gaba zama abota kenan sai in ya ga dama kuma ya mata alfama yantawa wallahu a'lam thumma tazawwaja maimunata bint al-haris al-hilaliyya wa hiya akhiru man tazawwaja biha sannan sai manzon Allah kuma ya auri matar shi ta 11 a wannan lissafi ita ce maimuna yar haris al-hilaliyya ita ce karshen matansa tazawwajaha bi makka fi umratil qada ya aure ta a ƙasar makka lokacin da ya bi umra ta biyan bashi din nan ba da an halla minha ala sahih bayan ya fita daga umra bayan ya warware umra bisa magana mafi inganci dan nan ma akwai saɓani. ibnu abbasin ya ce annabi ya aure ta alhali yana cikin harama ita kuma ta ce alhalin tana cikin warwa bayan an fita daga harama din ko malamai suka ce a nan dole a ɗauki magana ta abata ibn abbasin domin nata shi ne dace da asalin abin da yake shari'a sannan kuma ita tafi sanin meye ya faru fiye da wani wanda zai bada labari duk da ita din kanwan uwarsa ce gwaggwarsa ce sai ce a wakila an ce qabla ihlalihi kafin ya warware wa hadha qawl ibn abbasin wa wahima radiyallahu anhu ce wannan magana ibn abbasin ne amma ya samu bankawar a wannan wajen Allah ya kara masa yadda fa inna safira bainahuma bin nikahi a alama a alamul khalqa bil qissa wanda yake shine aka aika da sakon hada auren wanda ya je ya nemi auren Abu Rafi'in wa huwa Abu Rafi'in yafi kowa sanin kissa wa kad akhbara annahu tazawwajaha halalan ya ba da labarin cewa annabi ya aure ta ne bayan an warware harama wa qala kuntu ana safiru bainahuma yace ni ne dan sako tsakankanin su wa ibn abbas idzaka lahu nahwul ashari sinina aw fawqaha ibnu abbas a lokacin shekarun shi ba su wuce goma ba ko kuma dan sama da goma kaɗan wa kana gha'iban anil qissa lam yahdurha sa'annan baya wajen da abin ya faru wa abu rafi'in rajulun baligun abu rafi'in kuma babban mutum ne baligi wa ala yadihi daratil qissa kuma shine ya zama a tsakankanin qissan wa huwa a'lamu biha yafi kowa sanin haka wala yakhfa anna mithla hadha at-tarjih mujibun lit wa matat fi ayyami muawiya kuma ba zai ɓuya gare mu ba cewa wannan tarjihin shi ya fi dacewa a gabatar sannan ita wannan mata ta mutu ne a zamanin mu'awiya wa qabruha bi eh, sarif kabarinta yana wani waje da ake ce ma sarif Wakila. ya ce kuma an ce min jihi daga cikin matan shi akwai raihanatu bintu eh, zaidin annabariya akwai wata mai suna raihanatu bintu zaidin annabariya wakila wa al an ce Alƙurabiya sunanta ba quraiza ya ce subiyat yau bani quraiza an kama ta baiwa a cikin yakin banu quraiza fakanat a safiya rasulullahi tsari salama ya ta fada cikin rabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallama fa ataqaha wata tazawwajaha ya enta ta ya kuma ainihin aureta ha ta tsalikatar sannan ya sake ta saki ɗaya sun raja'aha sannan ya mata komai. wa qalat ta'ifa wasu kuma suka ce bal kanat amatahu a'a baiwa ce wa kana yata'uha bi mulkil yamini hatta tufi anha ya kasance yana daka da ita a matsayin baiwa ne har zuwa rasuwarsa fa hiya ma'adudatun fis sarari da haka tana cikin kirgen sadaka ne la fi zawjati ba cikin matan aure ba wal qawlul awwal sai malam ya qayyim yace zancancan na farko cewa mata aure ce ikhtiyarul waqidi shine zabin al-Imam al-Waqidi mai sira wafaqahu alayhi Sharafuddin ad-Dimyati haka nan kuma Dimyati ya dace da shi akan haka wa qala yace huwa al-asbatu inda ahli al-ilmi shine abin da yafi tabbata a gurin malamai sai Ibn al-Qayyim yace wa fi ma qalahu nadhr a cikin wannan magana da yayi akwai bincike fa innal ma'rufa annaha min sarari abinda aka fi sani cewa tana cikin sadaka ne wa ima'ihi da kuma bayin shi mata wallahu alam Allah dai shi ya san daidai inji ibnu al-qayyim sai mala yake cewa fa haula insa'uhul ma'rufatu allati dakhala bihinna waɗannan sune matan auren manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama waɗanda aka san su cewa ya aure su kuma ya tare da su wa amma man khatabaha wa lam yatazawwajha amma waɗanda manzon Allah ya nemi auren su kuma amma bai aure su ba kuma wahabat nafsaha lahu da wadda kuma ta ba da kanta kyauta ga manzon Allah walam yatazawwaja amma manzon Allah bai aure ta ba fanahu 40 aw 50 kwatankwacin mata hudu ne ko biyar wa qala wasu kuma suka ce hunna salasuna mar'a an samu mata guda 30 tsakanin wadda ta so manzon Allah ko ta ba da kanta amma bai aure ta ba wa ahlul ilmi bi siratihi wa ahwalihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama la yarifuna hadha masana tarihi da sirar manzon Allah ba su san cewa matan nan sakai talatin ba abinda aka sani shine hudu ko uku ko biyar bal yunkirunahu suna ma karyata cewa sun kai talatin din wal ma'rufu indahum annahu ba'atha ila ah, ila juwayniya ila juniya da yatazawwajaha ya aika zuwa ga juniya dan ya aure ta fadakhala alaiha ƙabaha sai ya shiga wurinta dan yayi magana aure da ita fasta'azat minhu tace a'udhu billahi minka fa'azaha sai shi ma yace lalle kin nemi tsari da babban abu wala bai tazawwaja bi aure ta ba wa kadhalika al-kalbiya hakanan al wa kadhalika allati ra'a bi kashiha bayadan da kuma wanda ya ga ainihin wani mele a jikin kwankwasanta falam yadkhul biha sai bai tare da ita ba aka sake ta aka mata ainihin mut'a wallati wahabat nafsaha lahu da wadda ta bada kyautar kanta gare shi din nan fazawwajaha ghayrahu ya ba wani aurenta ala suwarin min alqur'ani wanda ya rasa sadaki din nan sai Qur'anin da ya iya wa hadha hadha huwa al-mahfuz wannan shine abin da yake tabbatacce aka rike shi a ilimi wallahu a'lam Allah ya fi sanin daidai sai malai ya ce wala khilafa annahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tufiya an tis'in babu sabani akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya rusu ne ya bar mata tara wa kana yuqsimu minhunna li thamanin ya kasance yana raban kwana ga mutum takwas daga cikinsu aisha wa hafsa wa zainabu bintu jahshin wa ummu salama wa safiya wa ummu habiba wa maimuna wa sauda wa juwairiya waɗannan su ne matan da yake raba musu kwanaki eh, eh, ita waccan ta ba da ta kwananta ga aisha ko ah, sauda ko na'am wa awwalu nisa'ihi luhuqan bihi ba'da wafatihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama Zainabu bintu Jashin sanata 20 farkon mata da ta mutu ta tarar da shi a lahira bayan rasuwar shi daga cikinsu su gaba ɗaya ita ce Zainabu yar Jahash waccan da Allah ya daura aurenta da kanshi din nan kenan ita ta fara rasuwa daga cikinsu su sanata 20 a shekara ta 20 ma'ana bayan shekaru kamar tara kenan da rasuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam ko goma wa akhiruhunna mautan ta ƙarshen rasuwa kuma gaba ɗaya a ciki ummu salama ita ce ummu salama ta yi tsawon rayuwa sosai sanata salasina isnaini wa sittina ta rasu hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama shekara 62 fi khilafati yazida zamanin halifancin yazid dan muawiya ina ba ta mun fahimci wannan wannan ta dade sosai kwarai musamman kuma an ka tuna tunda za ta yi aure ta ce ita tsohuwa ce sannan bayan hijira bayan an yi auren ta dade har ta kai wannan shekaru sai da aka gama gaba ɗaya. zamanin halifofi tana raye zamanin Muawiya tana raye sai zamanin Yazidu ne ta rasu shekara ta 62 bayan hijira Allah ya kara musu yadda gaba ɗayan su malam ce wallahu a'lam Allah shi yafi sanin daidai to wannan shine karshen bayanan da ainihin Ibn Hazm ya kwararo dangane da ainihin matan Annabi Ibn Luqayyim Ibn Hazm ne ya kama baki na ko shine karshen bayanan da Ibn Luqayyim ya kwararo dangane da lissafin matan da Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama ya aura da kuma waɗannan bayi da ya sadaka da su zamu dakata anan saboda gaba ne insha Allah sai Allah ya kai mu mako mai zuwa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum